Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. kuke sauraro a kan mita 49 ko kilo 6,175 da mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuna iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a FM Nomad da Alol FM da kuma niyya. Haka zalika masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu kai tsaye tashoshin Alfa Radio FM da Marhaba Radio. Baya ga haka ko da yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a gtahausa.com ko kuma gta Masu mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirye-shiryenmu a wannan safiyar Alhamis 4 ga watan Disambar shekara ta 2025 ga kanun labarai. wasu shaidu sun bayyana cewa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon tana sanar da cewa akwai mutanen da suka kubuta da rayukansu minista harkokin wajen rwanda ya ce yana fata yarjejeniyar zaman lafiyar da shugabannin rwanda da congo kinshasa za su ba mu hannu yau alhamis a nan birnin washington dc za ta kai ga zaman lafiya shugaba trump na amurka ya ce babu tabbas kan mataki na gaba da za a iya ɗauka kanun labaran kenan. Yadda Majalisar Dattawa ta tabbatar da tsohon babban hafsan rundunar sojojin Najeriya, Janar Christopher Gwabin Musa mai ritaya kenan. Za mu kawo muku cikakken rahoton Madina Dauda bayan labaran duniya. Manjo Janar Ali Kefi ya yi magana kan matsalar tsaro. Arewacin Najeriya da Najeriya gabaki ɗaya muna cikin wani halin tashin hankali. A Nijar kuma 'yan rajin kare hakkin bil'adama sun yi gangami kan ci gaba da tsare wani ɗan fafutuka Musa Cangare. Za mu kawo muku shirin amfanin ilmi aiki da shi da kuma labaran wasanni. A halin yanzu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu shaidu sun bayyana cewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon tana sanar da cewar akwai mutanen da suka kubuta da rayukansu. To amma duk da haka ta ba da umarnin sake kai hari na biyu kan wani jirgin ruwan da ake zargin cewa na safarar muggan kwayoyi ne cikin watan Satumba a tekun Caribbean. Shaidun waɗanda suka nemi da ɓoye sunayensu saboda ba a ba su izinin yin magana kan batun a bainar jama'a ba. sun ce dalilin da aka bayar na sake kai hari a kan jirgin shine don a nutsar da shi a cikin ruwa. Gwamnatin shugaba Trump ta ba da sanarwa a lokacin cewar an kashe dukkan mutane goma sha ɗaya da suke cikin wannan jirgin ruwa. Ɗaya daga cikin mutane biyun da suka bayyana wannan a asirce ma kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya ce abin da har yanzu bai fito fili ba shine wane ne ya ba da umarnin kai harin kuma ko akwai hannun sakataren tsaro pete hexted a ciki sanin wannan yana ƙara zamowa mai muhimmanci yayin da 'yan majalisa suka kaddamar da bincike kuma suna son gano ko amurka ta bi doka wajen ɗaukar matakan sojan da ta ɗauka ana sa ran waɗannan tambayoyin za su taso yau alhamis a zama na musamman na sirri da 'yan majalisar dokokin amurka za su yi da kwamandan da shugaba donald trump ya ce shine ya bada umarnin sake kai hari akan jirgin ruwan wato admiral frank bradley sakataren tsaro hexed yana fuskantar ƙarin tambayoyi kan hare-haren da ake kaiwa a kan jiragen ruwan da ake zargin na safaran mugan kwayoyi ne musamman ma dai hari na biyu da aka kai kan wani jirgin ruwan da aka kai ma hari tun fari a ranar biyu ga watan satumba masana shari'a da ma 'yan majalisun dokokin amurka sun ce wannan hari na biyu a kan jirgin da aka kai ma hari aka lalata shi ya karya dokokin ƙasa da kuma na yaƙi ministan harkokin wajen rwanda ya ce yana fata yarjejeniyar zaman lafiyar da shugabannin rwanda da congo kinshasa za su rartaba mu hannu yau alhamis tare da shugaba donald trump na amurka a fadar white house za ta iya kawo zaman lafiya a yankin duk da cewa ya zargi gwamnatin congo da laifin keta yarjejeniyoyin cimma zaman lafiyan da aka kulla a baya a ranar talata rundunar sojojin congo da kuma 'yan tawayen kungiyar m23 da ke samun goyon bayan rwanda suka zargi junansu da laifin keta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kokarin wargaza cimma zaman lafiya a yankin gabashin congo ana ci gaba da fada a ƙasa duk da cewa shugaba donald trump ya yi ƙirarin cewa ya kawo ƙarshen wannan fadan ministan harkokin wajen rwanda olivia nduhungirehe ya faɗa jiya laraba a wata hira a nan washington cewa duk da wannan fada ana samun ci gaba a bakin daga yana mai faɗin cewar babu ɗaya daga cikin sassan da ke ƙoƙarin neman faɗaɗa yankunan da ke hannunsa a yanzu wannan yarjejeniyar da ake kira yarjejeniyar zaman lafiya da karuwar arziki ta washington wadda za a ba mu hannu yau alhamis ta biyo bayan wasu ƙananan yarjejeniyoyin da gwamnatin trump ta ƙulla tsakanin ƙasashen biyu ciki har da wani tsarin haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen biyu da zai yi ƙoƙarin janyo jarin dubban miliyoyin daloli daga ƙasashen yammaci zuwa wannan yanki mai albarkatun ƙasa maras iyaka. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Amurkawa 'yan asalin Somaliya da kuma Somaliya wanda suke zaune a nan Amurka sun bayyana mamaki da jimamin kalamun ɓatanci da suka fito na baya-bayan nan daga fadar White House. A ranar Talata ne shugaba Donald Trump ya faɗa a wajen taron majalisar ministocinsa cewa Somaliyawa ba sa da wata gudummawa kuma baya son su a cikin ƙasar nan har ma ya ƙara da cewa amurka tana iya fadawa kan mummunar turba idan ta ci gaba da karɓar abin da ya kira da gwalo a jiya laraba shugaba trump ya ƙara jaddada matsayinsa yana mai cewa ya kamata somaliyawa su bar ƙasar nan domin sun lalata mana ƙasa in ji shi amurkawa jinsin somaliya sun bayyana ɓacin rai da waɗannan kalamu na trump inda wani mai suna hamsi warfa wanda ke da kamfanoni masu yawa a yankin minneapolis ya ce su ba da gwalo ba ne somaliyawa da yawansu ya kai dubu tamanin da hudu suna zaune a yankin tagwayen biranen minneapolis da st paul a jihar minnesota inda akasarinsu amurkawa ne ta haihuwa waɗannan amurkawan jinsin somaliya sun yi suna kuma sun gini sosai a cikin jihar inda wasu ke cikin majalisun gudanarwar biranen minneapolis da st paul wasu kuma a majalisar dokokin jihar haka kuma 'yar majalisar wakilan tarayya amurka ilhan umar 'yar jam'iyyar democrat wanda musamman trump ya sanya ta a gaba da zage-zage ita ma tana wakiltar wata gunduma ta jihar a nan birnin washington. Labaran duniyan kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da naɗin Janaral Christopher Musa a matsayin ministan tsaron Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ne ya aika a majalisar sunansa domin ta tantance shi bayan da Malam Badaru Abubakar ya yi murabus ranar Litinin. Ga wakiliyar Amurka ke magana Madina Dauda da rahoto. Yadda Majalisar Dattawa ta tabbatar da tsohon babban hafsan rundunar sojojin Najeriya, Janar Christopher Gwabin Musa mai ritaya kenan a matsayin sabon ministan tsaron ƙasa. A wata wasiƙa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aika wa shugaban majalisar dattawa Godswill Afabio ya buƙaci 'yan majalisar su yi la'akari da buƙatarsa na ba tsohon babban hafsan mukamin ministan tsaro kamar yadda ya nema. sanata ahmed abdul ningi yana cikin 'yan majalisar dattawa da suka tantance janar musa mai ritaya ni a gani na bula ahmed tinubu ya dade mai birge ni kamar wannan abin ba kuma mun tabbatar mutanen da suka san shi sun tabbatar kan cewa mutumi ne da baya fasalta mutane da addininsu ko da yarensu idan ma ka duba kaga a sakuta ka shi a yi ya tashi saboda haka to irin wayannan mutane sun san matsalar ko kuma za a bashi duk abin da za a bashi domin haƙar cimma ruwa tun fil azal iri na iri na mutane da yawa sun so a ce minista na defense yana da background na security na tsaro a ko soja ko ɗan sanda ko kuma director na dss to yaya masanin harkokin tsaro dr yahuza ahmed getso ya kalli wannan mataki da shugaba tinubu ya ɗauka wajen ba janar musa wannan mukamin ya zama dole in yaba wa fadar shugaban kasa bisa ga yin wannan namijin kokari na hangen nesa da kuma yin abin da ya kamata domin janar christopher musa mutum ne da na san shi sama da shekaru ashirin wanda na dinga bibiyar yanayin yadda yake gudanar da aiki kuma ya ci gaba da samun ƙarin girma da kuma rike makamai da yin aiki a gurare mabambanta ya nuna zama kwararre mutum ne mai aƙida da kuma wato kishin ƙasa mutum ne wanda idan har gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu ta bashi dama da yanayi wanda zai gudanar da aiki in allah ya yarda yan najeriya da kuma najeriya za ta amfana da shi kwarai da gaske musamman a cikin yanayi da halin da ake ciki na barazanar tsaro na yi murna kwarai da gaske kuma na san cewar ba a yi zaben tumin dare ba kuma in allah ya yarda matsawar an bashi yanayi da damar yin abin da ya kamata to najeriya ba za ta yi da na sani na zaɓa shi a matsayin sabon ministan tsaro ba. A lokacin da yake amincewa da naɗin nasa, Janar Christopher Musa ya wa ƙasa alkawali cewa. I pledge to give my best in ensuring that Nigeria is secure and safe. But we cannot do it alone. Nobody, no single individual can do it. No single parastatal can do it. We need the support of everyone, every Nigerian and everyone living in Nigeria, working together as a team because it's going to be a teamwork. janar musa ya ce ina so in tabbatar wa 'yan najeriya cewa a matsayina na tsohon soja mun ga abin da ke faruwa mun fahimci abin da ke faruwa kuma mun san abin da muke bukata sai dai muna neman yardar ku da goyon bayan 'yan najeriya domin mu yi aikin nan tare in ji janar christopher musa mai murabus madina dauda gta hausa amurka ke magana a abuja najeriya Har yanzu muna Najeriya kuma kan batun tsaro da Majalisar Dattawa. Domin wani kwamiti kan harkokin tsaron Majalisar Dattawan ya gudanar da taro kan lalubo hanyoyin da hukumomin tsaro da jama'a za su haɗa kai domin inganta tsaro a Najeriya. An yi taron ne a ƙarshen mako a Kaduna, inda gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani da tsohon ministan tsaro Malam Badar Abubakar suka halarta. cikin waɗanda suka yi magana a taron har da manjo janar ali kefi mai ritaya kuma ya samu saɓanin ra'ayi tsakaninsa da gwamna Uba Sani da kuma malam badaru abubakar game da halin tsaro a arewacin najeriya kamar dai da za ku je cikin wannan hira da ya yi da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande. To wallahu alam dalilin yasa suke wannan cewa ba matsalolin nan a gaskiya kan gaskiyar lamari ni tsohon Major General da na retired 2021 sannan kuma na General Officer Commanding na rundunar sojoji na Kaduna One Mechanization. Sani na a gaskiya wannan ko a cewa babu matsaloli ba gaskiya ba ne. Arewacin Najeriya Najeriya gabaki daya muna cikin wani halin tashin hankali muna cikin matsaloli ta rashin wannan tsaro ta ta'adanci na boko haram da kamaninsu Akwai kasida da, da ka gabatar a shekaran jiya a taron da aka yi a Kaduna wanda ainihin maudu'in taron shine yadda za a inganta dangantaka tsakanin jami'an tsaro don ainihin kawo ƙarshen wannan matsala. Cikin kasida da ka gabatar akwai wayanda suka yi magana musamman in muka ɗauki gwamnan jihar Kaduna da tsohon minista Badaru sun yi magana da cewar babu wata matsala da ta shafi tsaro a arewacin Najeriya wanda har suke magana cewar za ka yin tafiya ko karfe nawan dare ne daga wani guri zuwa wani guri. Me hakan yake nufi da waɗannan mutum kamar gwamna ya iya wannan kalamai? Alhamdulillah wannan bayanin nan kamar da ka ka faɗa ɗin nan da ni aka yi wannan taron a Kaduna na ji wannan maganan da gwamnan Kaduna da kunne na ya ce wai za ka iya tashi tsakanin Kaduna zuwa birnin Gwari da daddare da kowane lokaci musamman ma da daddare baka bukatan sojoji ko 'yan sanda ma wannan abin ya bani mamaki kwarai da gaske saboda a sani na hanyar nan da hanyoyin arewacin Najeriya yanzu baka isa kai tafiya da daddare ba baka isa kai tafiya da daddare ba ba dai wasu maybe cikin gari Oui. a arewacin Najeriya a sani na yanzu amma duk idan ka wuce nuna ka wuce wannan Afaka Junction din nan zuwa airport idan ka wuce nan zuwa wurin su ko da birnin gwari hanyar nan ba ta biyuwa da dare musamman sannan kuma inda hanyar babu wani matsala a hanyar nan ai da manya-manyan motocin da suke bi su tankuna da sauransu suke ɗebo kaya daga Lagos ai da za su bi tsakanin makuwa birnin gwari su karasa zuwa ko Kaduna ko Maiduguri ko Kano din nan amma idan ka lura yanzu sun zagayawa sai sun bi ta fidda sannan su zo su balla garin da ake kiran dikko a nan hanyar abuja wani zagaya ne sosai a wannan nisa matuka saboda haka ni abun wallahi ya bani mamaki kwarai da gaske da na ji wannan bayanin na gwamnan kaduna ban san dalilin sa ya faɗi wannan abubuwan ana iya cewa shi gwamnan kaduna obasani bai da masaniyar abubuwan da suke faruwa a jihar shi kenan har idan zai yi wayannan kalaman kenan ai ka san gwamna ba zan ci da masaniya ba ka san yana samun wato briefing daga rundunar sojoji akwai state security council da sojoji da police dss kenan suke attending so yana getting briefing ban san dalilin da ya sa wannan bayan ba amma a sani na wannan hanyar nan da dare ka kama hanyar zuwa birnin gwari daga kaduna ba gaskiya ba ne Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda jiya Laraba uku ga watan Disamba ne cika shekara ɗaya da hukumomin soja a jamhuriyar Nijar ɗin suka kama kuma suka tsare wani ɗan fafutuka a ƙasar Musa Cangari kan zarginsa da harkar ta'addanci. Takwarorinsa da ɗaiɗaikun jama'a sun yi gangami jiyan suna bayyana goyon bayansu ga ɗan rajin. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin Amurka ke magana Suleiman Muni Barma ya aiko mana daga Yamai. Da magarbar ranar uku ga watan Disambar 2024 ne wasu mutane sanye da kayan sarki suka kutsa gidan Musa Cangari. Jim kaɗan bayan dawowarsa daga wata tafiyar da ta kai shi biranen Abidjan da Abuja ne suka yi awon gaba da shi, inda aka shafe mako guda kafin a ji ɗuriyarsa a cibiyar yaƙi da ta'addanci. daga bisani an tura sakataren na ƙungiyar alternative tuwayen zuwa kurkukun filinge kilomita 180 da birnin yamai damuwa akan yadda aka kulle wannan dan gwagwarmaya kuma dan jarida ba tare da an yi masa shari'a ba ya sa kungiyar alternative shirya gangami domin tunatarwa akan halin da yake ciki kakatu dagwani na daga cikin mukarraban can gari alhamdulillah mun gamsu sosai mutane sun fito da pipi don mu kawo su mu jangar yana nan lahiyan shi lau yanda aka san shi da kuma fiye da yanda aka san shi tsibire yau yana can gidan yari bai da incin tahiya da dawowa ko bai cikin yallan shi amma hankalin shi ko tun da bai zargin kan shi da komi kun ji lauyan shi ya ce lalle bayan shekara guda har yanzu dosiyan yana wajen gaban shari'a bai zai shiga cikin dogon bayani ba amma ya ce za su ci gaba da gwagwarmaya amma ya san cewa babu komi a cikin wannan abun ba idan aminai dangi da iyalai yan fafutuka irin su farfesa bube na maiwa sun halarci wannan taro na kawo goyon baya ga musa cangari a cewarsa akwai alamar bitar kulli a wannan al'amari ni na imani da cewa abin da ake zargin shi da shi idan aka je aka tona maganganun na shi aka je aka tona wallahi wallahi wallahi so uku na gai ba a samu ba abin da ake zargin shi da shi sun ce abin eh, bincike yana na ci gaba to amma ka san mutane irin su can gari a ce irin iko na irin wannan wanda muka shiga cikinsu suna waje to ai ka san hatsari ne ga masu iko wato kamar rigakafi ne suke yi saboda shi mutum ne wanda in dai yanayin gaskiya ne ba zai ɓoye ba kuma abin da yake tunani cikin kanshi za ya faɗe shi so muke a sake shi ta hanyar shari'a wadda shari'a ce za ta wanke shi abin da yasa kenan muka zo wajen wannan wannan taron na cikin shekara guda da yana kurkuku uwar gidan sakataren na alternative hajiya fati changari wacce a fili ake iya gane alamun damuwa a fuskarta ta bayyana min yadda suke rayuwa a halin yanzu kun san dai rayuwar dai c'est pas akwai wuya babu daɗi babu daɗi ko kaɗan sai dai haƙuri kwa mm, sai dai haƙuri muna dai kakkama haka nan fatanmu dai guda ce a sake shi tunda dai ana zargin shi da abun da bai shi ba haka nan ne kowa ya sani don fatan mu dai su sake shi Musa Cangari na daga cikin ɗaiɗaikun 'yan farar hular da a fili suka yi tur da juyin mulkin da aka yi a Nijar. Kafin a kama shi yakan kalobalantar gwamnatin ta soja a shafinsa na sada zumunta saboda aƙidarsa ta ɗan rajin demokuraɗiyya. Sule Mummuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kuna sauraron rahotannin nan ne kai tsaye daga sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia. A halin yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirin amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, mu da kasancewa tare da ku a wannan safiya, ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Har yanzu dai a cikin shirin namu. muna nazartar wannan sabon tsari da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ke shirin ɗabbaƙawa a tsarin karatu na matakin farko a Najeriya, inda suke yunkurin cire tsarin koyar da yara da harshen uwa a matakin firamare a ƙasar. Duk kuwa da yadda masana a fannin ilimi ke kallon wannan a matsayin wata babban matsala da kan iya mai da hannun agogo baya a fannin ilimi a ƙasar. Masani a fannin harsuna Suleiman Dauda Sukukum yana ƙara fayyace muna illoli da ke tattare da wannan yunkuri na gwamnatin Tinubu inda yake cewa yawanci mafi yawa al'ummar mu suke wasu daga cikin manyan yarukan mu ma an ka shiga birane su ake amfani da su kamar musamman Hausa Kanuri Latinci Nufanci Gwari yarukan suna nan da yawa wanda mutane suke amfani da su mm. birane ma an ka shiga za ga ana amfani da su da gidaje a ko'ina to wa'innan kasashe da suka ci gaba sun ɗauki ilimi sun mai da shi nasu ne mm. kuma daga cikin inda mutane za su ɗauki ilimi ya zama nasu shine ta wurin harshen da ake amfani da shi wato ana ganin wasu suka ce ana ganin ana ma boko kallon haramun domin ya zama kamar bakon abu ne amma idan mutane suka fahimci cewa abin da ake koya musu din ga yaren su shi ake yi kuma ilimin ilimin rayuwarsu ne ba wani bakon abu ba to ba karmin ci gaba yake kawowa ba don mutane za su rungumi ilimin hmm. sanan banda rungumin ilimin akwai abubuwa da yawa da mutane suka sani wanda ba za ka iya koyar da shi ba sai dai a cikin harshen hmm. mukan yi misali kamar Ah, yin miyan kuka ne wato in ka nemi kalma a turanci na yadda za ka yi durga miyan kuka babu shi to haka wasu abubuwan suke ilimin da muke gani tura suke fitowa da shi suna fitowa ne da shi domin yawancin abubuwan daga harshen su ne da yaren su da sauransu suke yi ke za suke ci gaba to kamin mm, shi minista ma ya wannan magana sun lura da cewa akwai malamai ma waɗanda suka kware a turancin musamman wanda za su je su yi koyarwa a karkara Гитлера to ai matsalan ma babban matsalan da ma ba su lura da shi ba kenan mm. wato yanzu ana da karancin malamai wanda za su koyar da yara kusan a kasan gaba ɗaya ɗaya daga cikin kuma babban matsala na karancin malamai shine yaran da ma za ka ka samu a kauye akwai wanda zai iya koyar da su ko ko malamin eh, sangaya ko mm. wani abu zai iya koyar da su duk wani abu da ke koyarwa na primary school har da ilimin eh, karatun nan mm. saboda kawai bai je makaranta ya koyi turanci ba ba zai iya koyar da su ba amma kuma duk abin da za a koya musu inda za musu da hausa ne da zai iya yi, haka kuma iyaye a gida wanda suka iya ɗan karatu in dai za su yi karatu da hausa za su iya taimaka ma 'ya'yansu su yi karatu sanin ni na san a wurare da yawa da na ga ake abin da in ka shiga kauyuka malaman kansu turancin bai ishe su ba balle ma su fahimci abin da ake bukatar su koyar balle ma su koyar da shi mm. amma idan da hausa ne suka karanta za su fi fahimci ko da a ce wuri bai musu bayani ba mm. suka karanta da shi ne sun fahimci hausa za su gane kuma za su iya koyar da yaran mm. to akwai babban gap tsakanin abubuwan da ke faruwa a cikin kauyukanmu da garuruwanmu da kuma abin da shi minista yake magana a kai mm. minista dai ni a gani na kawai magana ne na 'ya'yan zamani irinmu da muka tashi a birane mu suka dan samu ilimi muka saba da dan cin eh, mai dan kiyau mm. sai muna tunanin cewa kowa haka yake to amma wani irin ci baya za a samu idan aka ce har an ɗauki wannan mataki to ba shekarun da zai za shekarun da shekarun da zai dauki najeriya ta samu ta ilmantar da mafi yawan al'ummanta ba ban sani ba domin ɗaya daga cikin abin da na san muka yi a shekarun baya akwai project da muka yi da gwamnatin kano wadda aka yi da dfid na koyar da karatu da sauransu kuma duk report da aka samu daga cikin ayyukan da aka yi da gwamnatin kano ya nuna ingantuwan ilimi a kano wadda har ya jawo majalisar wakilai na gwamnatin kano Mm. ta fidda doka cewa a kano yanzu za ka fara karatu ne da harshen hausa mm. domin an ga amfaninta to wannan ba za a iya kwatanta ko yaushe za a samu canjin ba mm. amma babbar ɓarnan da za a yi shine wannan tsarin zai ƙara kashe yarurrukan najeriya da al'adunsu kuma abu arzikin eh, abin ake kira diversity da mm. turanci mm. da Allah ya ba ma kasar nan wanda wasu ma suna sha'awar da ce suna da shi to daga ƙarshe idan aka ce za ka ba ita gwamnati shawara musamman kan wannan mataki da take so ta ɗauka me za ka gaya mata shawarar da zan bayar ne gwamnati ta dubi jihohin da aka riga aka yi da ba wai abin da turan suke kira sentiment ko elite sentiment ba su dubi rahotanni na jihohin da aka riga aka yi aikin akwai wata makaranta a obolo cross river wadda yaran private school ne na community amma duk abin da yaran suke da yare aka fara koyar da su an je an yi gasa na kasa kuma yaran nan suka fito su ne suka buge yawancin makarantu na wanda iyayensu ma masu kuɗi ne amma yaran nan sun fi su eh, fi da bajinta so gwamnati ta dubi wannan abin da ido basira na biyu shine gwamnati ta san cewa fa babban hakkin gwamnati shine ta kare al'adu da yanci na mutanen kasan ba ta zo ta hallaka al'adu da yanci na mutane da suke kasan ba saboda haka ko da tana ganin akwai wasu matsaloli a gwada abin da ake ce a yi test running gwamnatin tarayya ta yi budget ta sa kuɗi ta yi aiki aiki da kabilun nan da aiki da gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi a gwada gwamnati ta fito da nata report na abin da ita ta yi ba wai kawai ta wasar da abin da ta ce wai ba zai aiki ba tun bata ma yi komai ba mm. ni shawarar da zan bayar ke amma babban abin shine wannan tsarin maganar kawai da shi ya kamata a wasar da shi a koma a yi amfani da tsarin idan gwamnati ba ta da kuɗi ta bari dama makarantun ba na gwamnatin tarayya ba ne mm. ta bar kananan hukumomi ta bar jihohi su yi abin da zai haifa musu damin ido. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Zainab Babaji da ta taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. Bissalam. Yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labaran wasanni. kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real de Madrid ta waskace Athletic Bilbao a jiya Laraba da ci uku da nema. kiliya Mbappe ne ya ci wa ƙungiyar ƙwallaye guda biyu a mintuna na bakwai da mintuna na hamsin da tara soma wasar. Kama Vingade ya keta mutuncin ragar Bilbao a mintuna na arba'in da biyu da soma wannan karawar. Real de Madrid tana ta biyu yanzu haka a kakar bana ta wasan La Liga da maki talatin da shidda yayin da Barcelona abokiyar hamayyarta take ta farko da maki talatin da bakwai. Athletic bilbao tana matsayin ta bakwai da maki 20 hukumar kwallon kafa ta duniya fifa za ta jarraba waɗansu sabbin dokokin wasar ta mola a cikin wannan wata na disamba albarkacin wasannin ta mola na kasashen larabawa da ƙasar tarayyar larabawa union emirate arab za ta shirya da kan yoyo a saka su a kofin duniya na kwallon kafa mai zuwa wanda zai wakana a kasar amurka kuma dokokin sun hada da ajiye dan wasan da ya je ciwo waje tsawon mintuna biyu amma banda masu tsaron tsaron raga domin rage karin lokaci a ƙarshen wasa sai baiwa mai tsaron gida sakan guda takwas kawai domin ajiye kwallo daga hannunsa sai kuma amfani da fusahar zamani ta EI wajen gano dan wasan da ya satar shiga cin kwallo orje ko kuma offside a turancin faransa da na birtaniya kuma koci na iya neman a tsaye da wasa domin aje a duba bidiyo idan akwai abin da bayar da shi ba haka zalika akwai cilasta alƙallan wasa yawa yan kallo bayanin dalilansa na yanke wani hukunci da kan iya jawo jayayya sai kuma tsaida agogon lissafin lokacin wasanni da zaran duba bidiyo akan wani hukuncin wasa da kan iya kawo kace na ce ya tsawaita idan muka lega premier league ta kasar birtaniya ko kuma ingila jagaban gasar yanzu haka ta bana arsenal ta brentford ci biyu da nema sai aston villa da ta warkaɗe brinton da ci hudu da uku ita ko liverpool ta yi kunnan doki ɗaya da ɗaya da sunderland yayin da leeds united ta sami keke chelsea da ci uku da daya sai nottingham forest da ta yi wa wolverhampton ɗaya mai ba haushi yayin da crystal palace ta bi burnley hagida ta yi mata daya ba ko guda haruna mamman bako na birnin kwanni gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Masu tsaro kada ku manta za ku iya kama mu kai tsaye a shafinmu na gtahouse.com ko kuma a shafukan shafukanmu na yanar gizo kamar Facebook da X da Instagram da kuma TikTok domin samun labarai da dumi su. Masu mu da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Kamin nan a madadin Ibrahim Alfa amir wadda ya kawo muku labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma sauran wakilan mu baki da a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.